ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta lahadi yau muna ashirin ga watan safar shekara hijiran manzo 1438 wanda ta daidai da yau ashirin ga watan ɗaya shekara ta 2016 rana ce da muke karanta littafin da ke bayani akan wane ne almahdi musamman ƙoƙarin mu gane almahadi na hakika da kuma waɗanda suka yi da'awar mahadiyan ba bisa cancanta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a kan wato mun yi darasi na 36 yau ne za mu yi na 40 ko? eh mun yi darasi na 39 yau za mu tsora kan darasi na 40 wanda za mu ɗora shine bincike na biyu ƙarƙashin bayani akan kan shi almahadi na sudan المقارنة بين المهدي السوداني والمهدي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة wato mukarana kwamfariti daidai gwadawa mu gani tsakanin shi almahadi na sudan da kuma almahadi na hakika wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi a cikin hadisansa masu girma masu daraja ba darasin da ya gabata mun faɗi siffofin almahadi na haƙiƙa a cikin ingantattun hadisai da muka ji siffofinsa tabbatattu to sanin mu da wannan siffofin shi zai ba mu dama mu gwama shi almahadi na haƙiƙa da ma duk wani wanda ake masa da awashi almahadi ne sawa'un mahadi na sudan ne ko ma wani daban ko kuma na 'yan shi'a da suke bayani sai mai mukarana mu gani shin shi wanda aka ce almahadin ne shi ne din na hakikan ko ba shi bane hadi sabaka zikiru sifatil mahadi muntaza fil mabhath al awwal min hadha al fath hakika bayani ya riga ya bayyana ko kuma ya gabata ambaton sifofin almahadi wanda ake sauraron zuwansa na hakika din kenan a binciken mu na ɗaya a cikin wannan fasali wa huna yutrahu su'alun anan ga tambaya kenan wanda wancan karatu da muka yi zai jawo a yi tambaya ka iya jefo tambaya ka ce hal ta haƙaƙa tilka sifat fil mahadi sudani shin wancan sifofi da muka karanto na almahadi na hakika wanda ake sauraron zuwansa sun tabbata sun tabbata akan shi almahadi na sudan wanda shi an riga an yi shi ya bayyana ya gama yayansa ya koma ga allah allah ya gafarta masa to shin sun tabbata a gare shi ila ka iya wannan tambaya qabla an natatabba hadhihi sifat wa nuqarinuha bi sifat al-mahdi sudani gabanin mu bibiyo waɗannan sifofi sannan mu yi muƙaranar su da sifofi na al-mahdi na sudan ينبغي أن نذكر بعض الضوابط والعلامات التي تساعد طالب الحق في تمييز المهدي عن غيره يا كماتا مفدوس قائدوجي دوس alamomi wanda za su taimaki ɗalibi mai neman gaskiya wanda zai daɗa tantancewa ya fayyace tsakanin almahadi na haƙiƙa ɗin da wani wanda ba shi ba mimman da'ul mahadiyyata umuman da ma duk wasu mahadiyoyi da suke da'awar mahadiyanci ɗin wani mahadi sudani khususan ko kuma mu daɗa tantancewa tsakanin shi almahdi na hakika da kuma almahdi na sudan a keɓe allazi ya taqidu allazi allazi yutaqadu mahadiyatuhu ba'da ko mu ce allazi ya taqidu mahadiyatahu ba'du jama'atuna shi al-mahadi na Sudan wanda wasu daga cikin jama'ar mu al'umman mu na wannan ƙasa mu suke ƙudirin cewa shine almahdi wa mimma yajibu mulahazatuhu huna umurun al'amuran da ya kamata mu la'akari da su mu kalle su da kyau ga su kamar haka awwalan na ɗaya أن أدعياء المهدية qad balagha adaduhum akthara min 15 Adadin wanda suka yi. da'awar mahajiyanci ko aka yi masu a baya mun karanta sun fi su goma sha biyar sun fi su goma sha biyar wal mahadiyul haƙiƙi shakhsun wahidun la ya shi ko al mahaji na haƙiƙa wanda annabi ya ba mu bayanin zai bayyana ƙarshen zamani ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama shi ɗaya ne ƙwallon ƙwal shakhsun wahidun kuma la ya in ya riga ya bayyana ba zai ƙara wani kuma a ce ga wani shine ba a baya mun karanta sama da mutum goma sha biyar duk sun yi da'awar mahadiyancin nan kaman aman ana ganewa da kyau wal imanu bi wahidin min ha'ula'il mahadiyina yalzamu takziba bil mahadi haqiqi yin imani da ɗaya daga cikin goma sha biyar ɗinta na makarantu a baya zai lizinta ƙaryata shi almahadi na haƙiƙa wanda zai zo nan gaba kamar ka ce ka yadda da wani ne almahadi ya zo ya gama to shi kenan wanda zai zo nan gaba kenan babu shi kai a wurinka kamar yadda suke cewa la mahadi ya ba da shi almahadi na sudan babu wani mahadi kuma da zai zo bayansa an yi an gama shi kenan wanda kuma wannan asharatu sa'a ne alamomi na tashin kiyama na ƙarshe yadda ka da wanda ka yadda da shi to kenan kana karyata shi na hakikan da zai zo sawa'un sarraha bi zalika Allah shi mai wannan aƙidar ya fito ya faɗi haka karara ko bai faɗi ba wannan ya lizince shi to dole ne mu lura da wannan faniyan abu na biyu da zamu lura da shi jami'u alamat mahdi innama tu'rafu min khilal akhbar wahyi wahyi masum al-warid 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan alamomin shi al-mahdi da aka gaya mana nan almahdi na hakika to ana sanin su ne min khilali akhbaril wahayi wahayi masu ana sanin su ne ta wahayi wanda ke zuwa daga hannun katangagge shine manzo kenan alwaridu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sifofin almahdi ba ƙirƙirarsa ake ba ba wani ne zai ce sifa kaza sifa kaza annabi ne ke bayanin sifar a yadda kuna ganewa da kyau wala hujjata fi ayyi masdarin akhar babu hujja ga duk wani masdar na daban ba hadisi ba ya wani da zai faɗi gashi shine kaza shine kaza a yadda da wannan masdarin wannan sources din na labari ba za a yadda da shi ba sawon akana al-ahadis wal akhar al-da'ifa wal mawdu'a aw ar-ru'ya al-manamiyya aw al-kashfi daidai ne sauran wuraren da ake samo labarai har a kirkiri wani almahadi a ce shi ne almahadi ai ba su wuce ko hadisai wanda suke za'ifai a tsarin za'ifa ko ko mawzu'a hadisan da kwata-kwata ƙirƙirar su ake na ƙarya ne aka jingina ma manzo aw ru'yil manamiya ko kuma a ce an gani a mafarki aw kashf ko ko mutum ya ce mai kashafi an yaye mai ya ga kaza ya ga kaza kuna ganewa awul ilham ko kuma yace an mai ilhama kaza awidda ako ko aw idda ilqa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yaqbatan ba'da wafati ko kuma wani da'awar ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a farke bayan wafatin manzo din shi ga shi ya haɗu da shi a Ka'aba ko a wuri kaza ko wane ne aw liqa'ul khadir alaihi salam ko kuma yace ya haɗu da khadir khadir ya ba shi labari kaza ya yi waye ya yi waye domin suna jingina mai ilimin gaibi duk wannan mun karanto bayan ba kumanta ba galibin wanda suke da awar mahadiyanci za ka ga babban masdarin su kenan na tabbatar da mahadiyancin nasu kama huwa waqi'un fi da'awal mahdi Muhammad Ahmad Sudani kamar yadda muka karanto da ku shine tabbacin hanya ta tabbatar da mahadiyancin shi al-mahdi muhammad ahmad sudani magana ne ya ce annabi ya ga annabi a farke sun zauna da shi da khalifofi har ma annabi ya zaunar da shi kujera abubakar ko usman ko wane ne wasu maganganun da suke hankali ba zai da su ba kai ka san shekarar da annabi wa fati ka tabbatar da wannan kuma shi kuma ka san inda aka yi shi a sudan ka san shekarar da aka haifa bisa tarihi ka san shekarar da ya fati wa mafarki ya ce ya gani ko ya ce karara ga shi ga annabi kaza kaza ko kuma khadir ya gaya mai kaza duk wannan masdar ne na uku wanda ba a yarda da shi masdar na farko qur'ani masdar na biyu shine sunna da su ake tabbatar da duk wani abu na gaibi magana almahadi labaransa ga siffa shi ga komai gaibi ne ba wanda zai tabbatar da su sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dole ne mu yi la'akari da wannan abu na uku shine salisan nan kana mahdi mujaddidan min al na lazima an yakuna mutamassikan bi manhaji ko bi manhajin nubuwa yayin da ya kasance shi al-mahdi da zai bayyana na hakika din zai zo ne a matsayin mujaddidi ba a matsayin annabi ba kuna ganewa daga cikin mujaddadai to da ko mujaddadi ne ba manzo ba ne ba wahayi za a yi mai ba ya lizimce shi ya kasance ya yi riko da manhaji na annabta wato hanya annabi ita zai bi ba zai zo da wani labari da wata kirkira da wani wurji da wani zikiri sabanin irin na manzo ba tunda shi mujaddadi ne jaddada addini zai ba wai zuwa zai da wani abu sabo dole ne ya zama bai biyo zo da wani abu sabo sai dai ya bi wanda ya tarar na manzo tunda shi mujaddadi ne kuma dole ne ya zama mutamassikan bil aqidati salafiyya dole ne ya riko da aqidan nan ta magabata su ne sahabban manzo sallallahu tabi'ai tabi'u tabi'in ya suka tafi kan wannan salafi wato manhajin shi ma dole ya bi wannan ba zai zo da wata hanya sabuwa ba wacce ta saba ma tasu bari an min albida'i wal khurafati ko alfarka zalati za'iga an ahli sunnah wal jama'a dole ne ya zama ya baranta daga duk wata bid'a bid'o'i da abubuwa na da aka kirkira na kurafat abubuwan da suke na ka iya cewa soki burutsu ne a cikin addini aka shigo da su to dole ne ya zama duk yayi nesa da su na firƙoƙin da suke sun fanɗare sun bata wanda sun kauce mu hanyar nan ta ahli sunna jama'a almahdi duk da ya bayyana to lallai ya zama cikin ka'idar da zai zama tunda ba manzo bane ba annabi bane ba wahayi za a yi mai ba ta tajdidi zai yi to dole ko ba zai zo da wani abu sabo wanda ya saba ma hanyar sahabbai ba da hanyar manzo da hanyar tabi'ai dole bi wannan manhajin nasu kuma dole ne ya nisanci duk wasu abuwa na kurafa wasu abuwa na bida'a wanda muka karanto a baya sun yi da'awar wato mahadiyanci dukkan su zaka ga suna da wani abu na alaka da harkar waɗannan abubuwa na tsufaye haka ne ko ba haka ba abin tsokaci na hudu laisa fil ahadisu sabitati ma yadullu ala anna al mahdi sawfa yutalibu an-nas bil iqrar bi mahdiyatihi babu ahadisai tabbatattu da muka karanto na sifofin almahadi ba wani dalili da ke tabbatar da da yake nuna cewa shi almahadi da sannan in ya zo shi zai nemi mutane cewa su zo su tabbatar da mahadiyancin shi shi zai tashi yana cewa ni ni ne almahadi ku yi man mubaya'a wanda bai man ba shi kaza kaza ne babu dalilin da yadda shi zai nemi mutane da haka aw yamtahinahum ala zalika sannan wa yaqharuhum ko ya masu imtihan ya masu jarabawa kenan sannan eh, bayan yayin wanda suka ci su zama tare da shi wanda suka ki kuma ya tilasta musu babu hadisin da ya nuna haka zai zo da wannan sifa din fadlan an takfirihim ballantana ma wanda suka ki yadda da mahadiyanci na shi ce musu kafirai babu wannan hadisin da ya faɗa ka wasibahati dima'ihim ko kuma ya halatta jininsu ya ce bai wanda bai yadda da mahajiyanci na ba kafiri ne jininsa halal ne kuma ya halatta a yaƙe shi da khilafin mahadi sudani saɓanin mahadi na sudan mun ji hudubobinsa da manshura sai da ya fito ya bayyana mahadiyancinsa irin hudubobin da ya ya ce duk wanda bai yarda da wannan mahadiyancin nashi ba jininsa ya halatta kafiri ne da dukiyarsa kaza kaza dai wannan mun karanto da ku a baya fa innahu kaffara kullu man khalafa da'awatahu ya kafirta duk wanda ya saba ma da'awarsa wa qatala man naza'ahu min almuslimina ya yaki duk wanda ya ja da aqidan nan tasa da wannan ra'ayin nasa daga cikin musulmi kamar yadda yazo cikin al-manshurat allati arsalaha al-mahdi ila atba'ihi ruba shafi na arba'in da takwas za ka ga wannan bayani ɗin waɗannan ababen tsokaci kafin mai mukarana kenan su kaɗai sun ishe ka kasancewa almahadi na sudan da ma sauran shin su ne almahadi domin waɗannan abubuwan dole ne kai la'akari da su قال العلامة حمود التويجري رحمه الله layu إن amra لا يطالب الأمر لنفسه ابتداء cewa yake cewa lallai shi almahadi in ya bayyana ba shi zai nemi al'amarin mahadiyanci ga mutane ba ga kansa ya rika ce masa kai nini ne almahadi ku zo ku yi man mubaya ku zo ku yi man caffa farkon fara ba shi bane mudda'iyan annahul almahadi ya rika da awaciya ni ne fa mahadi ni ne almahadi ku zo ku yi man ba haka bane kama yaf'alu zalika almuddauna bil mahdiyyati kadiban wa zuhran kamar yadda duk wanda suke dawar mahadiyanci haka suka tayi suka rika da awa suna shela suna hudubobi suna cewa su sune almahadi bisa ƙarya da suka kirkira suka faɗi domin zamani ya wuce shi ko almahadi daga zuwansa alamomi ne na tashin kiyama kada Allah ya nuna mana wannan lokacin wa innama ya atihi nasun min ahli makkata yadda sifofi suka zo mutane ne shi na hakikan za su zo masa daga cikin mutanen makka fa yakhrujunahu wa huwa karihun su fito da shi su yi masa caffa su yi masa mubaya alhalin yana maƙin ya karɓi wannan caffa tasu wa yubayi'unahu su yi masa mubaya summa yusammihi nasu ba da zalika al-mahdi daga nan mutane su rika kiransa shine almahadi su mutanen ne za su lakaba masa wannan suna lima ya rauna min salahihi saboda abin da za su gani tattare da shi na salahancin shi da ingancinsa wa adilihi da adalcinsa wa izalatihi lil wa zulmi da yadda zai zo ya kusar da duk wani zalunci da babakere da handama duk zai kore su wannan abin da zai tabbatar shi yasa mutane za su yi masa caffa ke da cewa shi ne almahadi su ne za su yi masa a su da kansu ba shi ne zai ta tattaro su wanda yake kuma yace ce zai yaƙe shi ba bayan wannan takaitaccen bayanin sai muka sake cewa inna alamatin al muntazar nau'ani alamomin shi almahadi wanda ake sauraron sa na hakikan yana da alamomi wato ka iya cewa wanda suke sun rabu zuwa nau'i biyu a nau'ul awwal alamatun mutashabiha akwai alamomi masu kama da juna wani ma zai iya yin kama da wannan siffa ɗin ko kuma wannan alamar akwai annau'u tsani nau'i na biyu na alamomin al'adillatul muhkama alqadi'a bi anna bi anna fulanan bi ainihi huwa al-mahdi akwai adilla wacce take ta dalili na hujja na hadisi wanda take hukuntawa a yanke cewa wane shi dinnan wane to shine fa almahdi wanda ake jira wannan bangare ne biyu kun ga akwai wasu alamomin da ka iya cewa kila wane ya kama da alamar wane ya kama da ita watakila shi yasa ake zaton shi almahadi to kwai alamar da take ita kuwa wato dalili ne ƙa'idi ba yadda za ka duk yadda za ka kalmaso ƙarya ka je ka gyara ta ba za ka iya samun wannan alamar ba domin ita nassi ne tabbatar da ita kuna fahimta da kyau mun raba wannan dan mu ji daɗin karatun amma nau'in awwal nau'i na farko fahiya sifatul mushtabiha al mushtarika al qabila litikrari fi ghairi al haqiqi sifofi wanda suka iya kama da su wanda iya tarayya cikinsu kuma ta iya karɓar maimaituwa tikirar kenan wannan za su iya samuwa hatta a wurin wani mahadi wanda ba shi na hakika ɗin ba wani san kalmar mahadi ai mai shirewa kenan ko mai nuna hanya mai ƙoƙari ya nuna mutane daidai za a iya samun wata siffa ta shi almahadi na hakika a iya samun ta a wurin wani shi ma almahadin mai ƙoƙarin shirye da mutane kai kama da ta wancan din kun gane da kyau yankin an sifa biha ba'd nasu nas fi'lan zai yi wasu mutane su iya siffantuwa da wannan sifa din a aikata tabbas hakan ya faru kamar me ka an kuna min ahlil bai? kamar shi wani da za a ce wannan yana daga cikin bai ce. eh an bi tarihi an bi diddigi an tabbata yana cikin tsatsan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai ai iya samu shi ko ko ba za a samu ba a yanzu akwai wanda ake ce musu sharifai kaga sharifin nan ba za ka iya gaskata ba za ka iya karyata ba me yasa ba za ka gaskata ba saboda kai ba a gaya ma silsila din ba wane dan wane wane dan wane ba tsinkiya ba komai har zuwa ga Hassan ko Husaini kuma zuwa ga Fatima kun gane domin mun karanta cikin hadisi dole zai zama daga cikin tsatsanwa Fatima to ba ka da wannan tabbacin wannan silsila ta sarƙa tarihin nashi ta yi da ita kai baka sani ba to tunda ko baka sani ba an cin sharifi ne jikan manzo ne ka ga baka saka karyata ba tunda ka da tabbas ta yi eh tabbas an bi san sala din an tabbatar tsatso ne na gidan manzo suna sallah to ga tunda kai baka da tabbacin silsila din eh ko a anata Ta ba za ka gaskata ba za ka karyata ba kinan zai iya yiwuwa wani ya fito ya ce shi ma ɗaya ne daga cikin alibai a yau Wasu muhu muhammad bin abdullah kuma zai yi ma sunansa ya zama sunansa wa muhammad bin abdullah ba yana daga cikin sifofin almahdi ba ya ce sunansa zai zama irin sunana sunan babansa zai zama irin sunan babana haga wannan wani ma yau za a iya samun shi ya zama sunansa muhammad kuma sunan babansa abdullahi za a sami wannan wahiyar tasmiyatul galiba ala mudda'il mahdiya ita ce sunan da galibin wanda suke da'awar mahadiyanci ko aka yi masu haka za ka ga sunan su yake kalmahadiyyar sudani kamar shi mahdi na sudan ta ga sunan shi yana haka ne ko eh sannan auya kunu imama na adilan jawadan ko a sami shugaba adali sannan kuma mai kyauta mai baiwa duk ai zai yi ayo ko ba za a samu ba to shi ma ya sifanta da wannan siffa ta yi kama da siffa ta almahadi na hakika dan zai zama adali ne ko mutum ne mai kyauta kaga shi ma yau a iya samun wannan ga wani kamar wa a Umar bin Abdulaziz kamar Umar bin Abdulaziz ba wasu mai da'awar mahadiyanci ba wasu ce shi ne ta aji ba shi bane amma saboda me suka yi mai saboda sa a zamaninsa saboda kyautarsa da yadda ya tafi da al'umma a zamaninsa wasu ka jingina mai mahadiyanci wa sheikh usman bin fodi sheikh usman bin fodi cikin wasu cikin almajiransa zamaninsa sun jingina mai mahadiyanci ya fito ya rubuce-rubuce inkari ya kore saboda malami ne na Allah daga cikin abin da ya kore ya ce ai sunana ba irin sunan shi almahdi bane sunan babana ba irin sunan haka dai biye biyo kore mun karanto da ku a baya haka shi ma an jingina mai saboda adalcinsa da irin yadda ya tafi da al'umma aw yatakallahu littisafa biha kama fa'ala muhammad bin yusuf ko al menene jamburi mun karanta da ku ko kuma bayan ya jingina ma kanshi mahadiyanci ko an jingina masa ya kokari ya kallafa ma kanshi na sai ya canza ma kanshi suna sunan ya dace da sunan manzo ila ya ma canza ma baban shi suna nan ya dace da manzo ko kamar yadda shi wannan muhammad bin yusuf al-jamburi yayi shi muhammad bin yusuf kaga muhammad sunan shi muhammad amma sunan shi wa babansa yusuf to da ya tashi shi shine allazi ghayyara isma abihi ila abdullah ya canza sunan babansa ba za ka dala ka canza sunan babanka eh zai yiwu babanka ba shi ya bani zuwa duniya ba kafin ka zo to tuni sunan baban shi yusuf har ya girma ya haife shi shi amma zo da tilar sai ya jingina ma kan shi magiyanci sai canza sunan baban aka rika kiran shi muhammad binu abdullah don kuma muhammad binu yusuf wannan mun karanta shi da kuwa bayan ba manta ba yace wasu mu ummihi wato sannan ya sake canza wato ainihin gayyara isma abihi ila abdullah wasu ummihi ila amina ya kuma canza sunan babarsa ita ma ya sake sa mata suna amina <laughs> duka da Allah nan kuna gaba rikici a ciki ka iya canza sunan babarka saboda da yake tuna kawai wannan kaga an sami wanda suke wanda suke wanda suke dawar mahajiyanci au yadda izalika kadiban wa zauran ko ya ma kirkiri wato da awar mahajiyancin kawai bisa ƙarya da ƙirƙira haka kawai Kamar da al-mahdi ubaidillah bin maimun al ko al-intisaba ila ahli al bil kadhib wa kamar yadda shi ubaidillah mun karanta shi da kubil maimun al qadda ya jingina makan shi cewa shi ma yana cikin ahli baiti bisa ƙarya kowa ya san tarihin shi ya san tushen shi ya san asalinsa ba yahudi ne amma rana tsaka shi ma ya kirkiri silsila ya ce shi ma jika manzo ne ma na jaddahu kane yahudiyan min baiti majusi tare da kowa san tarihin kuban kakansa ba yahudi ne kuma ya ma fito daga cikin a maju wato a yahudancin ma gidan da ake maguzanci amma saboda fitina ya fito ya ce shine almahdi a yi masa caffa a yi masa mubaya ya fito ya ce shi ma almahdi ne kuna fahimtar abubuwan nan kullum karatu shi ke warware al'amara shi yasa wasu da suke so su tabbatar da barnar su yake ta kokarin hana mutane karatu su hana su bincike saboda da wannan ne abin da suka kama mutane na rashin gaskiya za a karɓe shi a rungume shi amma ka ji karatu ka gane yadda al'amari yake ba wanda zai zai ruɗe ka da wata magana mara tushe mara asali an fahimta da kyau wa kama ja'a zalika ibnu tawmar allazi radda anhu kasirun min almu'allifin kama yadda ibnu tawmar shi ma mun karanta da ku yadda awar mahadiyanci da yawa daga cikin marubuta suka yi mai raddin wannan mahadiyancin nashi in ka koma cikin littafi na wato ainihin mai suna wato muhammad bin rasulul husaini al-barzani ko albarzani ne ko albarzaniji wanda ya rubutu ya mai raji mai yawa wanda yake ainihin an buga shi a kasar masar littafin mujallad ko ce shabi na tasa'in da ɗayan ka za ka ga rajin da aka yi mashi ibn tomar hadhihi alamat wa in ijtama'at kulluha fi shakhsin ma ko fi shakhsin ma fa innaha la takfi li ithbati annahu sadiqun fi da'awahu al-mahdiyata hatta yanzamma ilaiha abinda za mu faɗi a nan gaba waɗannan sifofi da alamomi da muka faɗi wanda wani zai iya kallon su ya ce shi ma ya siffanta da su ko ma duk sun tattaru a kansa kuna ganewa to lallai ko da za su tabbatar to ba su isa su zama hujja wajen tabbatar ma wani gaskiyan cewa shine almahadi ba a yau da da'awar da zai kansa? ko wasu ne za su yi masa ba su isa su tabbatar mai da cewa shine almahadi ba sai an hada da annan usani kun gane nan usani ya ce wa hiyal adillatul alƙada alqadi'a bi anna fulanan bi ainihi huwa almahdi almuntazar sai an sami hujjoji tabbatar ka ku, cewa wane da ainihi wane da kuke gani shine almahadi wanda ake sauraron zuwansa wannan ko sai da nassi وهي العلامات غير القابلة للتكرار مع غير المهدي الحقيقي سوكو alamomi ne da ba su iya karɓan maimaituwa in alamar ta faru ta faru kenan kuma ba sa tabbatuwa ga wani mai sunan shi almahadi ne sai almahadin na hakika shine kaɗai wannan alamar za ta samu kun fahimci wannan wala yastati'u mudda'i almahdiyata an yafta'ilaha aw ya takallafa ijadaha wani duk da ya da aur mahdiyanci bai isa ya ce shi ma yana da wannan alamar ba ko ya kallafa ma kan shi ce ya samar da ita bai isa ba aw ya dai annaha waqa'at bil fi'l ko ya ce ga ta ta auku a zamanin sa kaza da kaza da annabi ya faɗi na alamomin almahdi na hakika kaza da kaza da zai faru da bayyana tashi shi ma ya fara masa ya isa wannan ta nan daga ciki babbar wahiyar nuzulu isa alaihi salam fi zamanihi min sama saukar da annabi isa alaihi salam zai a zamanin almahdi daga sama wajtima'ihi bihi da sahaduwar da zai tare da shi wa salatihi alaihi salam da kuma sallar da zai yi tare da shi shi annabi isa kenan ko awwalin zulihi khalfahu farkon yana sauka zai yi sallah a bayansa kamar da muka karanta da ku a darasin mu da ya gabata shi almahadi din Sun qatlu summa qatlu fi dajjal sannan da kashewar da shi annabi isa zai yi ma dajjal zai yi ne duk a zamanin almahadi to cikin waɗanda suka bayyana nan suka yi da'awar mahadiyanci waɗannan abubuwa akwai wanda ya sai da wasu ya ce zamaninsa ga dajjal ya bayyana ga annabi isa ya sauka ga shi ya ji ya kashe dajjal akwai wanda ya sai faɗi wannan ashe kun ga su ba za su maimaitu ba kuma za su fari ne zamanin almahadi na hakika ɗai su ko za su safari ne zamani na ƙarshe na zamani wanda daga shi sai tashin kiyama shi yasa muke cewa kada Allah ya nuna mana waɗannan alamomin wal mahdi sudani in ijtama'at fihi sifatul ko mujtabiha al biya al qabila litikrari في غير المحدود الحقيقي لم لم تحققت الأدلة المكمة القاعدة المذكورة في الأحاديث بأنه المهدي شيء المهدي السودان فإذا ما دون ذاك دعوة شيء المهدي ني wancan siffofi wanda suke a iya kama da su kuna ganewa 'yan san haɗu sun tabbata akan almahadi na sudan da ma to waɗannan siffofin nan da muka faɗi tabbatattu da na ya zo da su yankakku waɗannan ba wanda ya isa ya ce sun faru zamanin almadi na sudan ko akwai wa min huna to daga nan ne nasriyu an nuqarina بين صفات المهدي الحقيقي وصفات المهدي السوداني المدعي المهدية daga nan ne za mu fara mukarana gwadawa tsakanin almahadi na sudan da almahadi na haƙiƙa shin yaya shin shi wancan shi ne wancan ɗin koko da bambanci daga nan ne za mu fara tantancewa wa zalika kal'ati ga shi kamar haka awwalan almahdi alhaqiqi yuslihu Allah fi lailatin ba'da an lam yakun kadhalik amma da makaranta da kuci sifofin sa shi almahdi na haqiqa yayin da ya bayyana ko yayin da zai fara bayanin sa Allah zai gyara al'amarin sa ne cikin dare daya Allah zai gyara al'amarin sa ya sa mutane jin ya sa masu sansa ya ji su rika jin cewa shi ne shugabansu shi ne imaminsu cikin lokaci guda Allah zai ba shi wannan amal mahadi sudani faqad darasna tarihahu منذ ولادته وطلبه العلم وحتى وفاته المهدي na sudan mun karanta tarihin shi da ku tun daga haihuwarsa tarihin haihuwarsa da kuma tarihin neman iliminsa da wurin suwaye karatu da inda ya kokoma duk mun karanta da ku har zuwa wafatinsa duk mun karanta faƙadi na sha'a salihan wari'an wa zahidan amma fi duniya yadda muka karanta tarihinsa kafin ya shiga wannan rikicin na da'awar mahadiyanci ai mutum ne salihi ko mai gudun duniya mai tsantseni sosai ila ma daga tsantsenin shako da zai tuna mana wani abu nashi <laughs> ko eh ya tafi ya bar cikin khartoum ya tafi can bakin nil shi yana ganin duk mutane abin da suke yi harka ake ta haramun haramun dama yake in ma kai ka nemo kuɗi ka bashi yana ga in ka bashi ya karɓa ya kuɗin da suke akwai ƙazanta ko ba ka yi ba ya tafi can bakin nil ya riƙa kamun kifi shi ma kamun kifin ya ga in ya saka fasa yan san fasa ka dan sa mata tana ka jefa kifi ya zo ci ka makalo ka jawo ya ce wannan yaudara ne shi ma ba zai ba ba zai ba in yi haka yi kifi haka ya yaudare da fasa ke yi da gudun duniya ko ba ka makaranta da kuma sai dai ya je ta lalibe ya san in Allah ya taimaka ya samu ya tafka ko da haka yake tattaro ta abin da zai tattara ya je ya je ya ci abin da zai ci ya zai yau ice ya zo ya kawo ya sayar da haka ya rika ci da kai saboda kar ya ci abin kazanta na hannun mutane yana ɗaya daga cikin abin da ya sami jawo hankalin mutane suka saurare shi kafin can gaba ya zo ya fito da wancan magana ko a muka muka karanta da ku ba ko kaga shi mun karanta tarihi shi ga yadda ya farko sa ga yadda al'amarin sai karanta ko to kaga yake mu karana ka gani wancan na hakikan da shi sun yi daidai na biyu جاء في الحديث الصحيح لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يب حتى يبعث فيه رجلا من صلى sallam عليه cewa wato da za a ce ba abin da zai rage na wannan duniyar ta ƙari ta tashi ba mun tashin kyama ake magana ba Allah ya annabi ke cewa sai Allah ya tsawaita duniya an sami wani lokaci wato ko da yini ɗaya ne Allah ya turo da shi wani mutum annabi ya ce daga gare ni kuna fahimtar zancen ma'ana da duniya za ta tafi ta ƙare saura kaɗan ba abin da ya rage to sai Allah ya sake tsawaita ta sannan ya turo da wani mutum daga gare ni ya ce rajulun mini mun karanta wannan da ku ko hadal hadis yadullu ala anna al mahdi la yadhharu illa fi akhir zaman wani hadisi yana nuna mana kenan almahadi ba fa zai bayyana ba sai karshen zamani wal mahdi sudani kada ya alana mahdiyatahu fi sanati alfin ko wa wa 881 miladiya al muwafiq 1298 hijriya al mahdi na sudan sai da ya fito ilani ya announcement din mahdiyancin sa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas. da tamanin da ɗaya miladiya wanda yawan ka duba shekara nawa kenan yau muna shekara ta dubu biyu da sha shida wanda ya daidai da shekara lokacin dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da takwas yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari hudu afuwan da talatin da takwas a ga lokacin da a yau in ka dubi kowane shekarun yau shekara watan 135 kenan ta miladiya da ilanin mahadiyancinsa kuna ganewa in kuma ka ɗauki jiriya shekara 140 akwai bambanci shekara biyar kenan saboda bambanci da ke faruwa na tsakanin jiriya da kuma ko ka ce lissafi na kamariya da shamsiya kuna ganewa to yanzu shekara 135 ta karu ka kira wannan mahadiyanci a ƙarshen zamani kuma nan gaba ka san shekarun da za a kara kafin wannan alamomi su bayyana ka sani ba wanda ya sani sai Allah to sai kai mukarana annabi ya ce inda duniya ba za ta ba abin da ya saurana ta sai kaɗan to Allah zai kara lokacin da zai bayyana Ka ga yana wani ƙarshen zamani zai bayyana ko a nan da yake lokacin da ake rubutun nan wa nahnu yau fi sanati alifin wa wa wa hijriya lokacin da aka rubutun nan zuwa yau shekara takwas kinan kun ga ta wa kad zada mi'atin ko sama wa shirin na sanatin ba da iddiya ihil mahdiya shekara 127 ta karu bayan wancan da awa na mahadiyanci ne wa haza dalilin wadihun ala nasi da'awar ta an dalili ne karara na kola cewa mahadiyancin da ya da'awa shine almahadi tunda da shi ne na hakikan shi almahdi na sudan da nabi isa ya bayyana ko da dajjal ya bayyana shi kenan daga nan kuma duniya ya da ta tashi Allah ya tsare Allah ya tsari to shi sa kullum da karatu ake bayyana duk abu na gaskiya ba da hayaniya da surutu ba wanda Allah ya azurta shi da shirya sai gani abu na uku mukarana ta uku da zamu المهدي الحقيقي يملك الأرض وقد مات محمد أحمد السوداني ولم يملك إفريقيا فضلا عن الأرض كلها أوه المهدي na haƙiƙa na ya mana bayanin zai mallaki duniya gaba daya shi ko almahadi na sudan ya yi wa faki allah ya karɓi ransa bai mallaki afirka ba ma balle ka ce asia balle ka ce yara balle ka ce gaba duniya afirka nan ya aika ma wanda yake babban malami a libya ya mayan mai da rabi ya ce karya yake bai da mahajiyancin shi ba kaga ya mallaki can kenan nan ma najeriya da ya turo takardunsa wasu ne suka karba wasu ba su yadda ba ba shi kaga kenan afirka ma bai mallake ta ba balle ka ce kuna fahimta da kyau kaga yana nuna ba shi ne wancan ɗan ba kenan na hudu almahadi haƙiƙi يملأ الأرض قسطا وعدلا هل حصل هذا في زمن المهدي السوداني وانسى المهدي نهى إيكا wato in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci da zaman lafiya shin hakan ya faru a zamanin almahadi na sudan aljawabu la kowa san amsa ita ce ka ce a'a bal kama bi takfiri mukhalifihi min musulmina wa satti dima'ihim wa nahbi amwalihim bi haqqin abin da ya faru shine kafirta wanda suka saba masa daga musulmi wanda suka kiyarda da wannan mahajiyarcin nashi da zubar da jinin su da kwashe dukiyarsu ba tare da haƙƙi na shari'a ba a wannan shi ko wancan ba mu ji cewa haka za ta faru ba zamaninsa ba ce zai yaƙi da kowa ba mutane da ga kansu za su fahimci cewa shi ne adali kuma shi ya cancanta a yi mashi tabba kaga kenan in kai wannan mukarana sai ka gane shi wannan na sudan ba fa shine almahdi na hakikan ba na biyar almahdi alhaqiqi sayubaya'u bayna ar-rukn wal maqam wa qad 'asha wa mata muhammad ahmad السوداني في داخل وطنه قبل أن يرى مكة المكرمة أو يهاجر إلى بيت المقدس شيء المهد حقيقة da sannu za a yi masa mubaya'a ne tsakanin rukunin yamani da kuma makamu ibrahim wato wainihin makamu ibrahim ko bainar rukuni wal makamu haka aka ce ko kuma ka ce ainihin wannan rukuni wurin da yake fara dawafi tsakaninsu da makamu ibrahim nan za a yi masa caffa shi ko wani almahadi na sudan muhammad ahmad ya rayu ne a dakhil watsinihi a ƙasarsa ta sudan nan yi girma ya tashi kuna ganewa da kyau abla an yara makkatul mukarrama gabanin ka ci ya jiya ga makka ko kuma ka ci ya hijira zuwa baitul maqdis bal innama baya'ahu atba'uhu fi madinati umdurman mabiyansa da magoya bayansa ai shi kowa ya sani a tarihi a cikin umdurman suka yi masa mubaya'a a cikin sudan umdurman yanzu tana cin khartoum an gane da kyau kwanan suka yi masu baya fi arzu sudan a cikin kasar sudan kaga wannan ya bambanta da wancan kenan wancan hadisi cewa ga inda za a yi mai mubaya wala rasi wa ala rasi mubayi ihi abdullahi ta'ayushi al-ma'ruf bitanjimi wa sha'awaza kama kabaya da zali farkon wanda ya jagoranci masa kafa da mubaya'a shine abdullahi ta'ayushi wannan na jin ba ku manta su da muka karanta ba kowa ya san shi mai bugun ƙasa ne mai tsafi ne da harka ta dago da abubuwan da na sirta-sirta shi abdullah ta'awi shi shi ne farko ne fara wucewa gaba ya ce ai wannan shi ne almahaki sannan jama'a suka bi shi to kaga sai ka gwamo wannan baya asa da suwa suka yi masa mubayar a ina aka yi masa da kuma shi almajin na hakika ina za a masa baya kuma farko ya za su yi masa mutanen ina ne kun gane da kyau wannan ita shi yake ce ƙarana wanda mai hankali in ya nasu ba magana ja ba ba magana kafewa ba ni na tashi na ga haka ba zan bari ba a'a ka gwama bisa dalili da hujja kai da kanka ka gane ka koma kan hanya ta daidai abin da ake so kenan kuma ba shi kadai ba hadin wani almahali da za magana yanzu na yan shiya da suke ta bayani shi ya shiga kogo zai fito zai waye za a tsaye da adalci duk ka zo ka shi da wannan bayanan sai ka gane me gaskiya wanda mun yi mukarar da shi a baya ko na shida siffa ta shida ko ka ce wato gwamawa ta shida da za ka yi nan ka gane almahadi hakiki yamliku sab'a sinina bi nass alhadith sahih almahadi na hakika zai mallaki duniya ne shekara bakwai haka muka ji da nasi ingantacce almahadi sudani asha ba da idda ya yi mahadiyar ta arba sanawati shi almadi na sudan tarihi da muka karanta da ku bayan yadda a mahadiyancin shi shekara hudu ya ko shekara hudu ba bakwai ba ga shi nan tarihin ga shekara ta dubu da da biyu takwas zuwa ɗaya da ainihin ta dubu ɗaya da ke so ce dubu ɗaya ɗari biyu da da takwas zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da biyu wannan shekarar ne wanda ya muwafaka da waɗancan walam ya tajawaz arba sanawatin bai tsallake shekaru hudu ba akan wannan shugabanci da ya na mahadiyanci da tabbar da aka yi masa walam ya yablu adada sanawatin mazkurati cikin hadis bai kai adadin waɗannan shekaru da aka ambata ba hadisi bai kai su ba mukarana ta takwas almahadi da hakiki ta bakwai afwan mukarana ta bakwai almahadi da hakiki yanzilu a isa alaihi salam fi zamanihi min sama fa hal nazala isa alaihi salam fi ahad almahdi sudani aljawabu la ko mahadi na hakika isa alaihi salam zai sauka a zamaninsa daga sama shin shi almahadi na sudan annabi isa alaihi salam ya sauka kowa ya amsa da zaka iya cewa la ba wanda ya ce jara'a ya yi wani mai ake cewa jara'a shi ne ka fito diddai da za ka so ka ce shi ne ka ce ai zamanin ma shi ma ya ba zai yi ba kuna ganewa mukarana ta takwas almahadi hakiki ya shtame ma isa alaihi salam wa hal ishtama almahadi sudani ma isa alaihi salam aljawabu la shi almahadi na hakika zai haɗu tare da isa alaihi salam shin shi almahadi na sudan ya haɗu da isa alaihi salam amsar kai ka sani ka ce a'a muqarana ta tara almahadi alhaqiqi yusalli isa khalfahum awwal nuzulihi fa hal salla isa alaihi salam khalf almahdi sudani aljawab la almahdi na haqiqa isa alaihi salam zai salla a bayan sa farkon saukarsa sai ka ce shin isa alaihi salam yayi salla bayan almahdi na sudan babu da ma duk wanda ake musu dawar mahajiyanci din na goma na ta karshe kenan wanda ta isa ka tantance ka aminta inda gaskiya kake so almahajil haqiqi yaqtulu isa alaihi salam wato yaqtulu isa alaihi salam dajjal fi zamani shi almahadi na hakika a zamanin sa ne annabi isa alaihi salam zai kashe dajjal fa hal waqa hadha fi zamani mahdi sudani haka ya ku zamanin almahadi na sudan aljawabu la amsar ka shine ka ce a wal mutaba ayyuhal iqare kai abin lura da zaka lura da shi ya dan uwa mai karatu ko mai sauraron karatu anna zuhur al mahdi ahadu asharat as-sa'at al kubra al murtabita ba'daha bi ba'd ka sani cewa bayyana al mahdi na hakika ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama manya-manya wanda suke da alaƙa da junansu alaka waccan alama tana da alaka da waccan waccan tana da alaka da waccan mutataliyatul wuqu'i wal hudud kuma za su bibiyi juna ne wajen faruwa da aukuwa kama saha zalika anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda haka ya inganta daga manzo sallallahu misal al mahdi wa nuzul isa alaihi salam wa khuruj ad-dajjal wa ghayriha min asharat as al kubra bayana al-mahdi saukar annabi isa alaihi salam bayan wato bayyanar dajjal da wasunsu su na manya-manyan alamomin tashin kiyama a jere suke wa hadil asharat wa ghairaha lam tuhaqqaq ba'du waɗannan dukkan su zuwa yau din nan ba ɗaya da tafar <clears throat> ko akwai babu wannan zai zo ya ce maka ai dajjal ai ba shi shine yau waɗannan su ne kaza kaza ko ko ya ajuju ma majuji su ne yan china da suka shiga shi sun mamaye kasa ka za ka cijin wasu maganganu a'a ai kaza kaza da jal din su ne yau kafirai wannan technology da suke da shi sun mallake kowa sun ja duk wannan maganganu ba ba daidai bane kuna ganewa da kyau alamomin tashin kiyama ne wanda ba ka fatan Allah ya raya ka zuwa lokacin su wa hadhihi al-asharat wa ghayruha lam tuhaqqaq ba'du fi fahmi salafina salih a fahimtar magabatanmu na gari tun daga kan sahabbai tabi'ai a ba har zuwa yau masu bin hanyar magabata suna ganin waɗannan alamomi ko ba su faru ba wa nahnu ala asarihi muqtadun mu kuma da magabatanmu muke koyi tunda sun ce ba su faru ba mu ma sai mu ce ba su faru ba daga cikin sanan shi kan shi almahdi bai bayyana ba liza kullu man da'a hudutha wahidatin minha yasa duk wanda da da'awar faruwan ɗayan alamomin nan lazimahu an yadda iya hudusa baqiyatil ashraf ya lizimce ka sauran ma kace sun faru in ka ce mahdi ya bayyana ya lizimce ka kace isa ma ya sauka ya lizimce ka kace dajjal ya bayyana in ko har kana jin sauran ba za ka iya su ba to kada ka tsamo wani kace shi ya faru kuna ganewa wa hadha shay'un mustahil wannan abu ne korarre ba wanda yau zai yi rashin ta ido ya zo ya ce maka annabi isa alaihi salam ya sauka ko kuma dajjal ya bayyana ko waye sai ya juju wa majuji da sauransu ko rana ta hudu daga ta duk ba za ka yi wannan bayanin ba idan kullu man ta'ammala hadhihi alqara'id saboda haka ya yan uwana duk wanda ya lura da waɗannan mukarana da muka yi na wajen abubuwa guda goma banda bayanin baya kenan wa fahiman nususa sahihatil warida fi amrul mahdi muntabar kuma ya fahimci nassoshi ingantattu da suka zo suna mana bayani akan shi al-mahdi wato al-muntabar al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa bayyana lahu hakikata anna al-mahdi as-sudani laysa huwa al-mahdi al-haqiqi ya bayyana a gare ka a gare ni a gare mu shi al-mahdi na sudan ba shine al-mahdi na hakika ba allazi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan nabi ya da labarin bayyanansa. wa bi hadhihi munasaba ad'u ikhwani wa ashirati wa ghayrihim mimman yataqiduna an al-mahdi as-sudani wa al-mahdi al-muntazar da wannan munasaba ne wato abubuwan da muka karanto wanda ba wanda sai ja da su muke kira da yan uwanmu da sauran danginmu da sauran al'umma ta musulmi gaba daya wanda suke itikadin cewa al na sudan shine al wanda ake sauraron zuwansa ya bayyana muke kiran su ila ta'ammuli hadhihi al-haqa'iqi wal hujaji wal barahin su zo su lura da waɗannan tabbatattun al'amura da hujjoji yankakku wanda suke ba mai iya ja da su wa ƙara hadhihi al-mahdi sudani al-maz'um su gwama su da shi al-mahdi na sudan wanda ya cewa shine al-mahdi wa da'ukum aidan ilar rujui an hadhihi al da al da manhajin salafin salih har wa yau ina kiran ku ya yan uwa masu irin wannan tunani ku dawo ku bar wannan akida wacce ta saba mu manhajin magabatan din magabata da suka wuce ba wanda zaka ji ya ce ga wani a zamaninsa shine almahadi wanda annabi ya bada da labarin zai bayyana kuma ya zo ya wuce shi kenan ba wani babu su duk wanda aka yi a baya in ma amma wani da'awar shi da kanshi zai kore ma kanshi to dan me yasa mu yanzu za mu zo mu ce wane ne kuma wanan nan gashi mun ji ba shi bane bisa dalilan da muka ji ko kuma yau na yan shi'a da suke cewa almahadi shine almahadi an haife shi <clears throat> ya ji ya shiga cikin rami ya ɓoye saboda zaluncin da ke cikin duniya sai nan gaba zai fito ya zo ya yaƙi duk kowa da kowa ya tabbatar da adalci wannan magana ce ta tatsin ne gizo da koki mata fita sauƙi <clears throat> Allah ya tsaye wa khasatan ulama'una allazina yad'una wa yaktasiruna bil iktida'i bi Sheikh Usman bin kotu. kiran nan da nake yi ina yin shi musamman zuwa ga malaman wanda suke da awar cewa su mabiya Shehu Usmanu ne kuma suna alfahari da shi Shehu Usmanu malaminsu ne ko malamin kakanninsu can kuma suna ganin ta ɓangaren jini na filatanci sun hatsu to ina kiran su gaba ɗaya ilam annahu kad kataba kasiran anil mahdi ku sani shi shehu usmanu Allah ya masa rahama ya rubuta littattafai masu yawa akan al-mahdi wa bayyana awsafahu al-warida fil ahadith sahiha yayi bayani akan siffofinsa da suka zo ingantattu cikin hadisai waradda ala kasirin mimman da'u al qabla kuma ya raddi akan duk wasu wanda suka yi da'awar mahajiyanci, gabaninsa ya rushe da'awarsu ya ce ba gaskiya ba ne shi karan kanshi shi ba almahadi ba ne wanda ma suke da'awar katinsa ya rushe ya ce duk ba su ba almahadi to kuma ku dawo ne kun yarda cewa shi usmanu allah ya masa rama malami ne mujaddadi ne kuma kuna da'awar cewa ku duk abin da ya tafi a kai za ku tafi to shi usmanu duk abin da yake nan kuma ku tattara wannan da awa ku watsar wanda suka tafi a kai suka rasu bisa shubaha, azatan su daidai ne sai mai masa addu'a Allah ya gafarta masu ya yaye masu ya yafe masu su kila ba sami bayanin da aka yi muku ba ku yanzu ta sami uzuri wurin ubangiji amma ku da kuka ji bayani yanzu ba ku da wata hujja illa ku gawo kan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam a gudu tare a tsira tare Allah ya saka mu aljanna tari wa da da'auha lahu haka na wanda suka yi masa ma da awa shi kan shehu usman ya yi fata-fata da zancen su faqad shanna alaihim ya zafafa masu magana wa asbata kadhibahum wa iftira'atihim ya tabbatar da ƙaryarsu cewa shi ba almahari bane da duk abin da suka fadi a kai raji'u kutubahu al sabiqan ku koma ku karanta littafin shehu usmanu wanda muka faɗe su a baya wajen kusan littafi shida ya rubuta daban-daban in ba ka da su ka tafi nan jami'ar bayero ɓangaren da ake aje littattafai waɗanda ba a buga su ba ka je za a baka ka je ka karanta ka gani irin bayanan da yi ka karanta littafin muhammad bello allah ya masa rahama irin bayanan da yi saboda haka kullum abin da muke bayani muna yi ne dan yadda nake so in shiga aljanna haka nake so duk ɗan uwana su shiga yadda nake son shiga aljanna haka nake son al'umma musulmi su shiga shi yasa muke wannan bayani da kyakkyawan manufa da niyya ba ma yana yin ta ne don mu bata ma kowa ba ko muke kira ga kowa inda ya baro ka baro tijjaniya ne ka san farnar da suke ka fito kai bayani ba daidai suke ba in ba ka Allah zai tambaye ka wani waji kai ma dangin ka da yan uwanka da suke farnar da suke abin suke ba daidai ba suna kadiriya ne ka san abin da suke ba daidai ba ne kamar da na ji kwanan nan cikin gidan kadiriya Allah ya fice da wani yaro yana ta bayanin abin da ake ba daidai ba ne wannan shi ne daidai kai ma in ka fito irin waɗannan wurare ka tashi ko a gidanka ma da kannanka da yayanka masu nuna fahimta ka tashi kai masu wa'azi kai masu bayani da hujjoji da za su gane Allah ya taimake mu ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta ya nuna mana karya karya ce ba mu yi guje mata ina ganin za mu tsaya sai darasi na gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mahadi ba haife shi ba za a haife shi eh? Eh, da jadin take koko ko ko biyu isa alaihi salam eh annabi isa alaihi salam ka san annabin Allah ne ko kuma ka san lokacin da yahuda suka so kashe shi Allah ya ɗauke shi ya ɗauke shi kuma annabi ya bayani zai bayyana ƙarshen zamani ya bayyana nan don ya zama hujja ga su hatta waɗanda ɗin suka so kashe shan ya bayyana da ya nuna masu abin da suka yi ba daidai ba ne kuma abin da suke na cewa shi ɗan Allah ne ya musanta masu wannan ka gane to wannan ya tabbata cikin hadisi wannan kenan shi kuma almahadin shi ma kamar da kajin nan haka shi ma zai faru ka fahimta eh Uh, uh, eh, a ah, wai a yanzu sai eh, kama annabi isa alaihi salam yana nan sai dai yake rayuwa Allah ne masa ne ta fahimta da kyau shi kuma da jan annabi ya ce karshen zamani zai bayyana ana neman tsari da shi kullum cikin addu'ar annabi na safe na marance kai na ma bayan salloli kafin abin nan sai yana neman tsari da shi magana ka ce yana nan an halice shi ko an haife shi ba wani dalili da ya nuna wannan a zai je zo karshen zamani ka da kyau haka shi ma kuma almahadin su yan shiya ne suka ce su an haifi nasu yana nan amma shi wanda zai bayyana na hakika bayan da aka ce an haifi shi zai je zo karshen zamani kuma daga cikin jinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam so abubuwa irin waɗannan da nabi ke ba da labarin su suna da alaƙa da gaibi ka san ma'anar gaibi eh? gaibi shine abin da kai baka gan shi ba baka san shi ba to in Allah ya faɗi shi ko manzo ya faɗi abin da ake so kai da kai imani shi kenan idan eh, ka san wanda suka yi ma a annabi Isa zai dawo daga cewa da suke ta faɗi cewa to a yanzu yana nan yana ina kuma ya yake rayuwa me yake ci me yake sha Ka ga wannan an saka mai kina nan an sako hankali in kai wannan maganar sai a tambaya yaro a cikin uwarsa ne yake ci yake rayuwa sannan na cikin kabari da za a mayan mai da ransa yana cikin kabarin shi yake rayuwa abubuwa na gaibi da Allah ke ba da labarin su su ke kawai ka yadda ka sallama ka ce sami'na wa ta'ala ka fahimta da kyau na kamar shi tana da kyau eh. e bambancewa shine duk shekara ana samun ƙarin kwana goma sha biyar su bambanta da wancan shi na kamariya kuka ce na shamsiya misali yanzu bana idan mun yi azumi ka ɗauka fila a cikin watan a cikin wani wata aka yi azumi a cikin watan jun ko to ka ɗauka kila gama azumi sha biyar da jun saura sha biyar ya kare to baɗin ta zagayo za a azumi wajen talatin za a fara da jin kwana goma sha biyar zai kawo duk shekara biyu wata guda ne ke samuwa shi ne ka sami wata talatin abin shekara ɗin shekara talatin su za ka ga juyi ɗaya me juyi ɗaya har za ka ga cewa misali mun yi azumi cikin rani to an sake kewayo an sake azumi cikin rayu ko kuma kayan yi azumi ana marka-marka to haka shekara talatin za a sake azumi ana marka-marka kama yancan zo can ogos duk shekara ba cikin ogos ba cikin ruwa ke shi ba to azumi ba wata ran cikin ruwa wata ran cikin tsaye wata ran cikin zafi wata ran cikin kaga shi wancan yana zawa shi yasa ka ga nan shekara nawa muka ce 140 da arba'in can ko muka ce ɗari da talatin da biyar to da wannan ne ake samun can canji shi yasa an za ka lissafi wanda ba canza sai ka watannin boko waɗannan watanni na biyu su haka suke ba su canza amma wancan ka ɗauka zai rika za su duk shekara kwana sha biyar zai canza daga yanayi yadda yake juya shi falake kafin da kyau wallahu a'lam eh to shi tambaya wai almahdi zai kasance ne kenan zai zai kasance daga jirin annabi haka ne bai ce to shi kuwa annabi ka gayi ko biyan tsara na nake biya muku wani da zaka ji ce jika annabi ne duk da munin nan na hanci na ga shi ha zai ka ji ce jika annabi ne abubuwan ne malam wato ya za a yi ta karatu ya uwa a yi ta karatu ba wani wanda zai zo kawai na tsaka ya gaya ma abin da kai a hankalce ma kiruwa ba haka bane ko an afirka nan iri na baki kirin da shi ka ɗauka ka ce wanda musulunci nan kama san silsi a yaushe ma musulunci ne zo nan hmm? amma mutum kawai sai da ce shi a jingina ya ce shi ma jika nabi so da ana so a bashi wani matsayi ana so a rika karban magana shi ana so a jingina ma wani abu kuma kawai mutane da hankalinka da komai sai ka ɗauka ka yarda idan da mutane ba su da ilimi irin na zamanin nan ai ilimin zamani ya kamata ya kara maka fahimtar Allah ya me fahimta Allah Allah ya tsara abubuwan shi ga annabin sa zansa ga inda yi shi ga komai nashi wani yau ya ce maka shi ne kai ma sai ka yarda kai bai kamata ba ko kamar abubuwa ne na addini da zaka rika kari a ciki ba da Allah ya ce ba kuma ka ce za yi ma Allah shi da zai karje ibadar taka zai yi me yasa yau waɗannan abubuwan na zamani in aka tsara su ba su karɓar kari kuma dole ka fi masa karin kana so su yi na kan mana da misali za ka sa abin nan sun karshen kan naka nan ba nawa ce ka goge hmm? guda sha nawa hmm? a to kuma mu tsaye mana kuma mu tsaye tsayen nawa ce guda sha biyu to zai kai azarba biyu ka ce ni barin kara ɗaya kuma ka danna ka ga cewa kuɗin sun shiga za su shiga in ka kwana nawa kana yi saboda ka yi kayi to dan adam ne ya tsara ya tsara abu ya ce in kai ƙarin ba zai ba zai yi ba to sai Allah shi ya tsara addinin shi ya aiko manzon sai koyar da addini ce in baka yadda nabi ba zai karba ba sai kuma ka zo kai ta kare kare da shirin ka? sanan ka ce Allah zai karba babu ya kamata wani abu na zamani ta kara maka fahimta addini ta kara maka wayewa yau an ce ana zuwa na shirman banza kamata ya wala duk san bokuwa ya kai kana da wayewa ka kai da kasan zamanin nan dan me yasa zaka shirme a zamanin ki shirme baya amfani ko na yi wala duk dabancin ka da hukarka ba za ka kama abubuwan nan na kwamfuta ka ce ta ba ta haushi sai ka ce za ka yi mata hauka sai ka ba sa mata zai ta karba a dan Allah ku ba labari kana da kwamfutar ka kai eh, ga yadda aka tsara inda za ka yi kai maka aiki sai ka ce kai ta ba ka haushi sai kai ba da za ta yi dole sai ka dawo ka bi ilimin sannan ce amfani to sai addinin Allah ne kuma za a ce mai wani kawai a ta hauka ana ihu shi kenan kuma sai a ce wai wai Allah addinin tsalle Allah zai zuwa na addini inna dina inda Allah islam ko haka Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan haka Allah yake to kawai shi kenan mutane ke ta shirme su kuma ce addini ne kuma magana ce za a raba kan musulmi a su ma za a taba haƙƙin su za a Jiya nan da jina ta wani shugaba mai tambayoyi abinda wai yan shi'a aka yi masu ana mai tambayoyi ana ga an shiga haƙƙin su tun su su tsara hanya da kai awa ɗaya ba ka wuce ba za ka tafi harkar ka a tsare kawa ɗin shi wannan shi ba taɓa haƙƙi ba ne amma da yan jaridu ba su fira da mutane ba su ce wancan abin da suke taɓa haƙƙi ne a hana su hmm? kuna fahimta ko ba ku gane kuma haka ce doka ba wanda zai rike makamin ba jami'in tsaro ba su a gan wani lokacin da makami har su amfani da shi ba a ce su sun taɓa haƙƙi ba a ce lokacin da jami'an tsaro suke mai da abin da shi ne a daidai lokacin ne za a yi magana har wata ƙasa can daban dan shishigi da ce wai abin da ake ba daidai bane me yasa da tun da ake wuce nan ba ta ce ba daidai bane ya kamata ku rika fahimta kwasan cewa akwai wata alaƙa tsakani in ba haka ba me yasa sai da suke ta ce mutunci mutane akan titina a dasa titi da sunan wani tattaki da wani waye ba a taba cewa wannan abin da aka yi ɗin su suna shiga haƙƙin mutane ba kuma da suke mu gwamnati ta waye ja da jami'an tsaro su waɗancan nan ba su taɓa cewa su ne ta su haka ba a sai yanzu ne wai abin da aka musu ba daidai ba ne ai waye inda za ka san mutanen nan akwai alaka akwai alaka ka duba bashar asad duba na da yake a syria ya fito karle ce dama wane yanzu da ya ci abokin tafiyar mu ne kwai da wannan abokin tafiyar suwa kenan a gani irin waɗannan ba ko kuma shi ya fito ya ce don musulmin duniya shi yana ganin akwai ayat tambaya in ba mutanen iran ba ya kamata yan ku rika fahimta shi yasa suke so kowace ƙasa a dasa mata irin wannan mutane don su zama fitina a ƙasa wallahi yasa jami'an tsaron sun fara gane yanzu alhamdulillahi Allah ya ƙara ganar da su wani wanda zai zama kina a cikin ƙasa kowaye Allah ya mana maganin shi kuma Allah ya ƙara tsora su kan daidai duk abin da yake ba daidai Allah ba su yi ko murkushe shi mai wani wata barazana daga wata waje da waye Allah ke mana maganin shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu karin bayani kan shi mai neman taimako alƙawari kuke da kan kuɗaɗe bai ku za ku riƙe karatun nan kwanaki nan na gaji tilin nan wasu